muna tare da mr babashir jibilon tsohon sakataren gwamnatin najeriya kazalika kuma jigo a jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ana dai da labarin cewa mr babashir ya nuna cewa wato bai ji daɗin yadda tafiyar bola ahmed tinubu dan takarar jam'iyyar apc ta tafi da musulmi da musulmi ba mr babacir david yi mana bayanin me ya faru ne ka ɗauki wannan matakin na raina duk najeriya an sani lokacin da musulmi in dai krista da ya zama presidential candidate zai dauki musulmi running mate din shi jami'o'i goma sha takwas a najeriya goma sha bakwai kowa na da different faith ticket apc na kawai suna ji da kansu sun ce za su wulakanta krista za su yi muslim muslim ticket mu kuma ba mu yadda ba don ana so a danna hakimu ne reni ne ana so a wulakanta mu a wulakanta addinin mu barki daɗe ya yi zama reni misali tun da wannan harka ce ta demokradiyya kowa zai iya taka rawarsa ya yi abin da yake so a tsarin demokradiyya ba bambanci addini ba kabila to a to taka kenan apc ta ga ita ta isa ta yi musulun musulun ticket bismillah taka rawan kenan mu kuma za mu taka namu rawan za mu tabbatar ba su ci zaɓe ba da wannan tiket din nan ba kuma muna usman wuce ribilan ba mu labarin a takaice yaya kai ya kuka yi da tinubu har wannan al'amarin ya kai ku ga irin wannan lamarin kamar za a iya cewa an ga wannan tafiyar a rana ba a rana ba wannan ne bola yadda da yana wannan na planning wannan abu ni a gani na gwamnonin arewa ne suka zuga shi don suna neman su zama vice president suka ce ba zai dauki in ya dauki krista ba zai ci zabe ba da yake a tsakaninsu ba krista to su kuma suka ziga shi sai ya yarda to mu kuma na sha gaya mishi in ka dauki musulun musulun tike duk krista najeriya za su yi fada da kai so ka je kana so ka yi mu kuma za mu fada da kai din na gaya mishi ya sani yan fadawan shi suka ziga shi ya yi to mu ba dole a ciki kace ce demokradiyya to ai demokradiyya din shi ya zuwa tiket din shi mu kuma za mu wata jam'iyyar da ta yi musulun kristan a akwai su da yawa jam'iyyu goma sha bakwai da wani da krista da musulmi wani musulmi da krista mu za mu bi wanda muke so ba wanda zai samu dole mu apc a presidential election kan yawwa to amma bisa babu kafin mu je nan akwai wani taro da muka ji kun je kun yi a london tare da shi bola tinubu kafin wannan abu ya faru a takaice ya faru ne kwamitin da nake jagora kwamitin na bola mai tinubu planning and strategy committee da shi muka delivering bola har ya ci zaben ya samu ticket na apc presidential candidate wannan kwamiti ita ta yi jagora ta yi planning ta yi strategy ta yi komai ne ke jagoran kwamiti din da suka yi report na ce barin kai mishi report a london ya ce mu je mu yi mitin da shi a lagos na ce ba za mu iya mitin akan wannan abun a lagos ba bola mu je tura inda ba wanda zai dame mu ya ce to ya tafi france na tura mishi zuwa france sai muka shirya za mu hada london ran talata ko thursday mai ne thursday a hausa eh, ran talata na kama hanyar zuwa oh, london thursday alhamis alhamis ko eh. na kama hanyar zuwa london karfe bakwai na yamma ina gidan bola tinubu na bashi report din nan na ce mishi report din nan gashi abin da kwamiti suka tsare ni kuma zan iya gaya maka ina son explaining maka tika-tika ba yadda za ka ci zaɓe da muslim muslim ticket domin duk krista za su tashi fada da kai kuma kowa ka ɗauka ko sultan sa'ad ka ɗauka su running mate sarki musulmi da kansa ba yadda za ka kada atiku a arewa atiku na biyar sake kenan ke kamfen ko da wawa ne kai abu so biyar ka koya yadda ake abu kuma based on shekarunsa na karshe ne so komai da atiku yake zai sa wannan atiku dan arewa ne in ka kawo siyasan addini ka ce musulun musulun tike za ka yi don me ne bahaushe ba fulatani zai bar dan uwansa musulmi ba sarake ya je zabi berebe ko kanuri ai babu in dai ta addini kuma ka kawo musulunci sai ya san addini kake so ka kawo za a yi ta kuma addini din yan arewa za su bi dan uwansu dan uwansu musulmi wanda ya dade yana yi so kai na za ka samu zaɓen ko churches na South West, yorubawa ne manya-manyan churches na South West, yorubawa ne su kuma suke zuga magana kara yi musulmi-musulmi ticket din ba za su zaɓe ka ba sai dai ko musulma west su zaɓe ka na gaya mishi ce mu kuma kirista za mu yi fada da kai ne ko daga ina ne duk duniya nan krista zai ga an rena shi an wulakanta shi an wulakanta addini shi yadda za ka ce ba za ka ba krista arewa da za ka ɗauka astronomy ɗinka zai jawo maka illa ya ki ya yi abin shi ya dawo ya bar london ya dawo saturday ya announcing vice president ɗin shi in dai mutumin kirki ne mutumin adalci ne ai da lokacin zai ce mun bi da kai hakuri wannan maganan ta riga ta yi nisa na riga na ɗauki kashin shatima ronin mai nawa amma abin da zan yi akwai wasu matsayi da zan ajiye ka je ka ga mutanenka wannan za a ba su sai hakuri wannan ta riga ta wuce bai yi ba ya share ni ya bar ni a london ya dawo ya abinsa sai da ya anansa to don me aka ce ba da abokan da aboki irin wannan ai ba ruwanka da enemy with a friend like this you need no enemy a lokacin ya san tafiyan da na yi a jagoran siyasansa tun dai na acn muna siyasa tare ina cpc na acn muna comparing note ni abokinsa ne many many years amma bai trustin nawa ya ce ga abinda nake son yi ba to ai wannan laifinsa ne shi ya tsokano ba ni ba ne shi ya kawo siyasan addini a najeriya ya ce shi ba ruwan shi da krista sai musulunci yake so ya ci gaba yau wato yi haka ne faɗa mana mai hikimar inda a ce kirista ya ɗauka ya za ya samu nasarar zaɓen to inda ya ɗauki kirista kan da ba faɗa kowa ya sani in musulmi ne presidential candidate vice president din shi zai zama kirista in dai kirista ne presidential candidate vice president din zai zama musulmi da aka saba a najeriya to da ya haka ai da ba magana za a yi tafiya ba mamaki mai sababa ce za a yi tunani ko wanda da suka fara zargin ma kai kake son zama mataimakin shugaban kasar shi yasa ka dage da wannan akwai akwai amma akwai abubuwa guda biyu za ka gane number one in na nemi shugaban bataimakin eh, shugaban kasa kai na qualify ma nemi shugaban kasa shi bola tinubu da yake nema da fi ne ana fi shi ilimi ya yi gavana na yi in gwamnati a government so inda yana neman president ma na qualify bizo masu nema wanda suke neman president ba su taba komai ba to me zai hana nema inda yana nema number two ba ma nema ba shi ya san ban nema ba shi da kansa ya san ban nema ba na son vice president akwai mutanen da suka wasu dai maybe don kansu maybe sun same sun ce dauke ni amma duk wanda ya zo ya same ni ce kai ka nemi vice president ce ba zan yi ba ba na so shekaru na yanzu 68 na zan je ina neman president na aikin sgf aiki ba hutu ba komai sai zagi ce ba na so na ni abin da nake so aboki na ya zama president kuma nake so zan samu abin da nake so kenan shi kuma ya sani na ce musu ni bola ni abin da nake so in dai wasi kama za ka bani ka ce ni ne mamman dauran gwamnatinka yayan yayan president ko ba haka ba kamar yadda ake yanzu kenan kamar yadda ake yanzu yayan president ai ba ba musu da shi ai ina neman wani abu na da kan yana neman aiki zan tura mishi note president eh, my brother wants to be gwamna wani abu haka ne. to ni ba zai ya fi mun shi da kansa ma sai dariya sai ce ai kai ne ka zama sai mai kyau ce to inda akwai wasika da zaka bayar in ka zama fure ka bani ce wallahi kai ka san abin nan yasan na zan je ina minista ina shan wahala minista ina shan zagi na abin nan na ce ba na ba taba neman vice president na bola ba ban taba neman vice president na ko ban da niyan in dai na nema ai zan fita ne ba neman vice president fa ba campaign na vice president bai ni na zama saka na yi siyasan buhari na san yadda vice president ke bullo na san yadda ake ba na nema ba zan iya vice president na bola tinubu ba ma ba zan iya ba yanzu wannan ya nuna wato na ji kamar kana cewa akwai jam'iyyu ko manyan 'yan takara ma da suka fara neman amfani da wannan damar akwai wanda suka san ci mun mara musu baya za su ci zabe akwai mana haba state nawa muke control inda krista sun fi yawa ko a siyasa ma ko da ma yan kai kalila ne ayyuka very important minority su suke cin zaɓe su suke sa a ci zaɓe don inda suka eh, eh, tsaya wurin ne za a ci zaɓe ah, akwai wanda suke nemo duk jam'iyyar suna neman mu labour suna neman mu pdp suna neman mu amma dai a naka da yanzu maganar tuni dai da wuya ya iya lashe ah, zaɓen nan kirista arewa da ce yana yin eh, apc kamar mahaukaci ne eh, eh, bishop adeboye ba bishop adeboye bishop david wadebo ya ce zaben da za a yi nan inda za a san mahaukatan najeriya su ne wayanda suka jefa ma apc kuri'u inda za a san mahaukatan nan ba mahaukatan da ke najeriya ke na yadda da wannan magana wai kai yanzu kirista ka je ka jefa ma apc presidential candidate zaɓe kai kai dai ko kai banza bakwai ko mai wani abu ne ake faɗa ne na kirista. <laughs> lokacin da ba kai ba kirista ba ban yiwuwaci ne kawai kana neman abinci a kusa da ƙarshe eh, mutanen arewa kwanaki ka yi bayani su haɗa kai tsakanin musulmi da kirista a zauna lafiya eh. wannan abun fa yana neman ya sa mutane su fara yin shakkar ko kai harkar addini ne tafi damun ka ba ah, first of all harkar addini za ta fi damuna don ina son aljanna so ba laifi ba ne in ce harkar addini ya dame don ba harkar addini ba na mutu ai ba inda ba wuta zan shiga ko so wanda ya ce maka yana harka haka ne ya dame ni ai yana mun compliment ne ba zagi ba ne kowa kuma a duniyar nan inda samu ne kowa ya harka addini don mai yin addini baya zalunci baya cin amana baya cutan wani Barki daɗe a ƙarshe, shin duk da faruwar wannan al'amarin shugaba muhammadu buhari wanda shine uban jam'iyyar nan ko mutuminka ya kira ka don a yi wani abu da za a sulhunta bai kira ne ba ni na ran buhari ya san tsakanin da bola ai ya san mu abokanai ne sosai kowa ya san tsakaninmu da bola zai iya gaya maka cewa shi ba wanda zai iya shiga tsakaninmu za a ce za mu shirya shirin kuma ba mai don bola yana ji da kanshi yana ga ya zama president ko na mai oho ba yana ga yanzu yadda yake ji da kanshi ba kamar ya zama president wato mutanen gidansa ba sa president suke kira shi ma ya excellence president ba bala ba zai zama president ba muslim muslim ticket da yawan gwamnonin nan da yake da su gwamnoni a su daya ne kawai da ma maybe za su iya takura matansu ko da su da masu 'ya'ya da masu mata shi ke nama ba gwamna na yanzu ya sai gaya mun wanda zan zaɓa ne ina da gwamna ai fintir zai gaya mun zai iya fita ce mu zaɓi ne duk da shi yana pdp ya sai gaya mun zaɓi a tiku ne ai bai saba haka ne kuma kowa gwamnoni mai suka yi ma jama'a gwamnan da ya ce mu zaɓi wannan za a guje shi duk sun bata mana kasan gwamnoni arewa kan ba su kome ba sun cinye kudin mu mr babucir dibilon za mu ce allah ya bawa mai rabo sa'a ba ka ce allah bawa mai rabo allah ba mu wanda muke so allah ya bashi sa'a roko allah ya zaka ce mai rabo akwai wanda muke so ai addu'an da za mu allah ya bashi to waye ne akwai mana za mu zama deciding ai amma mai rabo kamar caca ke ai a mu babu kan kana roƙon Allah ka roke shi wani abu specific wanda kake so amma mai rabo a kai malam nasiru ka daina irin wannan addu'a akwai wanda muke so Allah ya ba mu wancan din shine addu'an kirki to shikenan mu bari mu jira mu gani Allah ya da eh, amma ka je ka addu'a Allah ya baka wanda kake so kar kai magana mai rabo mai rabo caca ne Yusuf Abuci zai bi lawan mun gode kwarai da gaske.